Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da Far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Alhamis goma ga watan Janairu shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Fada tsakanin rundunar sojojin Najeriya da 'yan tawayen Islama ta raba mutane dubu uku da muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba. shugaban amurka donald trump ya fice kai tsaye a cikin wata ganawa da yake yi da shugabannin majalisun tarayya a jiya laraba a fadarsa ta white house bayan shugabannin majalisun sun sake yin fatali da bukatunsa. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kai wata ziyarar bazata a biranen irbil da bagadaza a jiya laraba kanin labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji mabambantan ra'ayoyi a jihar niger kan inda manyan jam'iyyun siyasar kasar suka sa gaba yayin da dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya da zango a jihar a yakin neman zaɓe sai kuma jamhuriyar Nijar inda masu karba haraji suka shiga yajin aiki da suka ce yana bisa doka. Karɓa harajin ma da ake cikin doka ne ake shi ko? In babu doka mun je mu karɓa haraji shi ne muka ce mu in ba abu doka ba mu ma za mu ɗauka matakai. Doka wadda wadda ta bamu izinin mu yi yajin aiki ita ce kuma in mun aje yajin aiki su dole ne su kira mu a yi magana. sai kuma shirin domin iyali wanda a yau za ku ji inda al'ummomin kasashen Nijar da kuma kamaru suke so a mai da hankali bana domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kili. fadar tsakanin rundunar sojin najeriya da 'yan tawayen islama ta raba kimanin mutane 300 da muhallansu arewa maso gabashin najeriya a cewar majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a najeriya edward kalon ya faɗa a wata sanarwa yana mai cewa tasirin faɗar na wannan lokaci akan fararen hula ya yi matuƙar muni kuma ya haddasa tsananin bukatan kayan taimako kungiyoyin mayakan sa kan islama a afirka ta yamma da suka hada da boko haram da kungiyar is sun kara kaimi a wannan lokaci da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa a najeriya a watan gobe majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin ya sa ma'aikatan jin kai 260 sun bar yankin 'yan kwanaki ko kuma 'yan watanni da suka wuce lamarin da majalisar ɗinkin duniya ta kira gagarumin ficewar ma'aikatan jin kai tun bayan lokacin da aka yi ƙarin kai kayan agaji na ƙasa da ƙasa a shekarar 2016 gwamnatin muhammadu buhari da ke neman wa'adi na biyu a wata mai zuwa ta ce 'yan tawayen sun kara kaimi a wannan fada inda suka fara amfani da jirage marasa matuka suna kai hari akan tungayen sojoji shugaban amurka donald trump ya fice kai tsaye a cikin wata ganawa da yake yi da shugabannin majalisun tarayya a jiya laraba a fadarsa ta white house bayan shugabannin majalisun sun ki yadda ko kuma sun yi fatali da bukatunsa na amincewa da kudin gina katanga akan iyakar amurka da mexico domin dakile kwararren bakin haure marasa takarda ko kuma izinin shiga kasar trump ya kira tattaunawa da yi da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi da kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer a fadar white house abin wato zaman bata lokaci ya ce ya tambaye su idan ya buɗe gwamnati za su amince da bukatarsa na gina katanga sai pelosi ta ce ba za su yadda da hakan ba to sai dai pelosi ta yi wa manema labarai ƙarin bayani Last night, the president spat at more malice in misinformation, appealing to fear instead Ta ce a dare da ya gabata shugaban ya bayyana sharrinsa da rashin gaskiya domin tsoratar da mutane maimakon faɗan gaskiya. Ta ce batun gaskiya shi ne shugaban zai iya kawo ƙarshen rufe gwamnati da ya yi kuma dole ne ya yi hakan. Ta ce yana garkuwa da Amurkawa a kan batun gina katanga mara amfani suna aiki ba tare da biya ba. Shuma shi ma ya gargaɗi shugaba Trump yayin da yake ganawa da manema labarai. My message to President Trump and my Republican colleagues in Congress is simple. ya ce saƙona ga shugaba trump da takwarorin aiki na na republican a majalisar dattawa ko kuma majalisun ƙasar shine wato mai sauƙi ne ma'aikatanmu na gwamnati dai suna buƙatar su koma bakin aiki don haka lokaci ya yi da kowa zai ba da gudunmuwa ta ɓangaren sa bayan mintoci kalilan a wurin wani sanya hannu akan wani kudiri a ofishin oval trump bai sauya matsayinsa ba I call on Congress to send me a funding bill to secure the border, build the barrier. Ya ce ina kira ga majalisun ƙasa su kawo mini kudirin kudin kare kan iyaka ko kuma gina katanga ko kuma su taimaka a kawo ƙarshen wannan mawuyacin hali da ya shafi mutanen da ba su hawa ba su sauka ba su kuma yi hakan ko da ma ba don saboda batun wato shigowar miyagun kwayoyi da kuma miyagun mutane a cikin ƙasar ba. ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata kara da aka gabatar wa kotu a ranar talata ta nuna paul manafort da ya jagoranci kwamitin yakin neman zaben shugaban donald trump a tsakiyar shekarar 2016 ya yi musayar bayanai a kan zaɓe a kan wato bayanan zaɓe kenan da wani abokin harkarsa mai alaka da hukumar leƙen asirin rasha wannan labarin da ya bayyana ya kara ba da tabbacin kwamitin kamfen trump ya yi kokarin yin haɗin gwiwa da wasu 'yan ƙasar rasha a lokacin takarar shugaban ƙasa sai dai masu shigar da ƙara a matsayin tarayya ba su tabbatar da wannan batu ya shafi yaƙin neman zaɓen ba lauyoyin da ke tare da mai bincike na musamman robert mala sun ce manafort ya yi musu ƙarya akan musayar bayanan ko da yake manafort ya musanta hulɗa da tsohon abokin kasuwancinsa konstantin klimnik dan asalin ukraine kuma wanda yake wanda lauyoyin suka ce yana da alaka da hukumar leƙen asirin ƙasar rasha manfort ya ce ya manta takamammen abin da ya faru saboda yanayi na hargitsin lokacin zaɓe mula da rukuninsa suna bincike ne akan katsalanda da rashi ta yi a zaben shekarar 2016 kane sabon zargin da ake wa manafort ya nuna akwai yiwuwar bayanai da manafort din ya bayar ya taimaka wa rasha hukumomin leƙen asirin amurka sun tantance cewa rasha ta yi shishigi a zaben kuma ta goyi bayan trump ya lashe zaɓe. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi wata ziyarar bazata a biranen irbil da bagadaza a jiya laraba inda ya kara tabbatarwa ƙawayen amurka a niyarta na janye sojojin sojojinta daga siriya kuma ya nemi goyon baya a kan matsawa iran lamba pompeo ya faɗa wa manema labarai da suke tare da shi kafin ya bar birnin ilbid cewa muna da manufa ɗaya wurin yaƙi da ƙungiyar daesh ko kuma ƙungiyar isis kenan da kuma yin galaba akan ƙungiyar isis ɗin da ma iran kuma wannan abu mai muhimmanci ne gare mu pompeo ya gana da manyan jami'an gwamnatin yankin labaran duniya kenan kuka saurara. Toma Dalla bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda aka shiga yakin neman zaɓe gadan-gadan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana daga jihar Niger. Tawagar yakin neman zaben kujerar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar babbar jam'iyyar adawa ta PDP da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ke jagoranta ta iso jihar Niger da yammacin Alhamis dinnan. A cikin jawabin da ya gabatar Alhaji Atiku Abubakar ya ɗauki alkawali ne idan har al'ummar jihar Niger suka bashi ƙuri'ar da ta sa ya zama shugaban ƙasa a zaben mai zuwa. Mutane Niger ina so ɗauki alkawari tsakanina da Allah da kuma ku. Idan kun zaɓi jam'iyyar PDP daga sama zuwa ƙasa mun yi muku alkawari matasanmu da matanmu waɗanda sun fi kowaɗanne ne yawa ba za ku rasa ayyukan yi ba ba za ku rasa sana'an yi ba wannan mun dauka muku alkawari. Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin magoya bayan jam'iyyar ta PDP akan wannan zuwa na Atiku a jihar Niger. Nana Honorable Sayidu Ndako Idris kusan cewa dai yanzu PDP a nan ja ta tashi. Kuna ganin PDP za ku ci zaɓe? In Allah ya yarda, in Allah ya yarda za mu ci zaɓe. Kun ga wani alama ne ko? Alama ga alama ko ina kirkiri. A sunana Alhaji Sani Farundo. rana ne na farin ciki ga duk wani dan jam'iyya saboda shugaban mu mai jiran gado yau za su haɗu da sauran 'yan jam'iyya domin nuna farin ciki da kuma cimma nasarar zaɓuka da ke tafe nan gaba nan da wata ɗaya insha Allah. Um, sunana Hafsat Yakub an gaskiya muna farin ciki da zuwan shi muna mishi maraba na muna tare da shi 100% Allah ya tambake shi ya samu shugabancin kasa ya rike mu Wahala da muka yi nan baya mun yi wahala ya yawa To amma ana ta gefen jam'iyyar APC mai mulki ta ce taron PDP baya tayar da hankalinta domin kuwa sun yi kuma an gani a ƙasa sannan tsarin yakin neman zaɓensu daban ne kamar yadda shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger injiniya Muhammad Imam ya bayyana. by word da yanzu muna word by word ne mitin da kai suke muna yi kenan word by word gobe za su fara su local government za su bi kowane word su ci gaba da campaign governor kuma zai zo ya karasa ba wai muna eh, kwana ba ne amma me zaka ce game da masu cewa kuna shirin yin amfani da maku dan kudade dan ku yi muna da kudi ne ba kudi ga ba ta da kudi ba ta da kudi to ina za mu samu kudi ba mu dauke na gwamnati yadda su suka yi ba bari mu baka misali a lokacin da za a yi 2015 general election ai su pdp sun ɗauki pension ne suka je suka yi kuma mu gashi yanzu za mu je zabe kuma muna ba pension ne a kudin su. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. talaka bar siyasa Najeriya kuma sai batun da ya shafi tattalin arziki a jamhuriyar Nijar inda mako guda kacal bayan soma zartar da kasafin kudin shekara ta 2019 jami'an kula da karɓar haraji suka fara yajin aikin kwanaki biyu a jiya laraba da nufin neman gwamnatin kasar ta canza ra'ayi a kan wani shirin cire masu ajiyar kudaden haraji daga ma'aikatar ta haraji a maida ta ƙarƙashin ma'aikatar baitulmalin ta ƙasa. wakilin musulman muni barma na da karin bayani tun a watan disambar da ya gabata ne kungiyar jami'an kula da karbar haraji yi ta fara yi wa hukumomin nijar hannunka mai sanda bayan da ta gano abin da ta kira alamun taka doka a wani shirin da ofishin ministan kudi ya sa gaba lamarin da ya sa aka garzaya kotu inda alkali ya baiwa gwamnati rashin gaskiya sai dai wannan bai canza wa ministan kudi ra'ayi ba mafarin wannan yajin aiki in ji sakataren kungiyar ta sinayi musu umaru doka ta kasa wanda ake cewa code general de zamfu wanda shine ya kamata ya tsara komi da komi bisa kan labo ya ba director general de zamfu wanga namu yancin ya zaɓi mutanen shi kenan ba minister ba za zuwa doki takarda ya ce a ni ga wanda nake so ya mani ya kama mani mutanen da ya kamata shi karɓa haraji doka ce ta ce haka nan kenan shi ya kamata ya bi doka ba doka ta kamata bi shi ba da muka je gidan kotu ya aka ce kuna da gaskiya an taka doka juju ya ce kuna da gaskiya amma shi minista sai ce a shi bai raba shi wanga na juju can shi ta shawa ba ta shahe shi ba doka ko ai ba dan mutum guda ake ta ba ko shugaban kasa ya taka doka doka kamata ta tashi shin wannan mataki na gwamnatin shi eh, akwai wata illar da yake yi wa aikin ku ne na jami'an karbar harashi. akwai wata illa dan saboda ne kamar yanzu duk shekara sai a ce bitalman a ce ma ma'aikata ta karba haraji ga kudaden da ya kamata ku kawo kaga miliyar biyar aka ce bana a kawo to ya za a yi wannan aiki in shugaba namu mai shiga gaban karba haraji bai da izinin ya yi ma ga mutane masu karba haraji magana sai wani can wurin wanda ba ma cikin gidan yake ba shi za a yi musu magana shi ne muka ce ba mai da shi ba in ana yin abu a yi shi cikin tsari cikin doka ai can da farko karba haraji ai wajen su yake ya aka aka mai rushe wajen kungiya ta bitalmanin duniya ta ce wannan abu ba daidai ba ne wa'anda ke zuwa su ga mutane wa'anda za a karɓa haraji gare su su suka san inda mutanen nan suke. to amma a haka sj akwai alamar za ku jawo ƙasa asara saboda kuke tattaro kuɗaɗen haraji. to amma ka san karɓar harajin ma da ake cikin doka ne ake shi ko. in babu doka mun je mu karɓi haraji shi ne muka ce mu in ba abu doka ba mun ma za mu ɗauka matakai. babu wata hanyar sulhu sai dai a ci gaba da ja a haka kenan. doka wadda ta ba mu izinin mu yi yajin aiki ita ce kuma in mun aje yajin aiki su dole ne su kira mu a yi magana to har yanzu ba wanda ya kira mu a shirye kuke kuma a sulhunta shirye muke a sulhunta amma sulhu na daidai da daidai yunkurin da na yi domin jin ta bakin ofishin ministan kuɗi bai yi nasara ba domin kuwa jami'ar kula da 'yan jarida a ofishin ministan kuɗi wacce na kira ta wayar telefon bata daga wayar ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar dole dangana Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. so a ce mun ga mace ta yi gaba sabila da makarantar mata yana da wahala sosai abinda nake kira kan matasa ne wato gwamnatin kasar kamaru su gaggauta daukan mataki akan ainihin eh, matasa musamman mata bangaren aikin yi mun lura da cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri sai gani iyali mata da yara da tsoffi sun hita sun bar gidajen sun tai neman abin duniya wasu kasashe gaskiya abun da nake so shekara ga sabuwa gwamnati ta yi muna farko likita mata masu juna biyu din sun tai awo sai a ce babu kaza yau komai in ka tai awo sai a ce ka biya Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke fata iyali na lafiya barkamu kuma da ganin wannan shekara ta 2019 da fatar an shekara lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya fara neman sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke bukatar gani gwamnati ta mai da hankali a kai bana. Muka kuma nemi jin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya da Ghana. A yau za mu nufi jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Kamaru. Ga abin da 'yan jamhuriyar Nijar ke cewa a hirarsu da wakilinmu Sulaiman Muni Barma. Ni ne ake cema Sidi Fodi Hamidu mun lura da cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri miye matsaloli iri-iri sai gani iyali mata da yara da tsoffi sun hita sun bar gidajen sun ta neman abin duniya wasu kasashe to wannan ka gani ko ba abu ne da ya zamanto yana gyara huskar ƙasa ba abu ne da yake bata tahiya da ake gayi kuma shi gwamnati abin da ya kamata yi a wannan gami wannan shekara sabuwa ta kama bai kamata wannan matan ana barin suna tahiya ba suna wahala tunda ne wahalar ka gani yanzu mace da iya ƙanana sun hita sun ta yi neman abin duniya a can wata ƙasa wannan ƙasa ba su samu za su iskiya ba kenan kaga wata matsala ce da ya zamanto kamar wani malam haushe ke cewa wuta daga ta sa kusu wuta ta yi wuta zahi kenan matsala ce sa suka fita suke so su nemi ah, na kaso a wani wuri to wannan abun gwamnati ya kamata ta ɗauki matakai matan da yara ƙanana a hana su fita in an samu aiki ko na abin da aka basu su kama wata sana'a kamar abin da aka ce ma activity generative da rebeni sunana suleiman bura masanin tsarin zamantakewar al'umma kasar mu ta niger fiye da kashi 80 na al'ummar wannan kasar a karkara suke kenan babban abin da ya kamata na farko gwamnati ya yi ya kula da wajen ruwan sha tun da ke akwai gurare da yawa a niger an sani ruwan shan ma ya yi wuya banda wannan a kula da harkokin rayuwar mutane ma'ana harkar likita da ke akwai cututtuka da yawa suna nan hallo mutane matsaloli ya musu yawa kubar cirkin ma na santekin wani gurin babu shi inda ma akwai kin akwai yan matsaloluwa da yawa suna nan na uku hallo ya kamata a diba tsarin karatu a diba a gani yaran ma mafi yawa da su a ƙauyen ne suke kenan wannan karatun yayin ne yake tahiya banda wannan kuma hallo harkokin na kasuwanci da ya kamata mutane su rika rayuwa da su gurin da babu hanya a yi hanya wani abu da ya kamata a kula da shi suleiman harkokin tsaro tun da ke duka wannan talaucin wannan bala'in hallo iya sa wasu wanda sa iya hakuri hallo suna karuwa suna kara tashin hankali in gana fama talauci ga iyali babu abin da zaka ci kuma ga in hallo aka katari hankalin ka can gurin a tashi yake kenan gurin ma matsala ce sunana habila rabiu dai babban abin da nake fata nake buri ga gwamnatin ƙasa ta ɗauka a cikin wannan shekara ta 2019 shine da harko a bunƙasa sha'anin ilimi na biyu a bunƙasa harkar kiwon lahiya waɗannan matakai idan aka ɗauke su babu shakka an ɗauki matakai ko kuma an ɗauki hanya wadda za ta kai ga eh, tabbatar da bunƙasa al'umma da iyalai ga baki ɗaya sannan na biyu gwamnati ta yi ƙoƙarin ɗaukar mataki na samar da masana'antu wanda bayan samar da ilimi nagartacce ga al'umma kasa in aka samar da masana'antu to kaga za a samu hanya kenan ta ɗaukan ko da wa'anda ba su yi karatun ba ne a cikin masana'antun da gwamnati da kamfanoni da gwamnati ta samar a cikin kasa waɗanda suke karkashin ita kulawa gwamnatin wannan abubuwa idan aka yi ina gani eh, babu shakka za a iya ce an cike giɓi mai yawa wanda ya shahi eh, tattalin rayuwar iyali da ta al'ummar ƙasa gabaki ɗaya. sunana hadiza gaskiya abu na nake so shekara ga sabuwa gwamnati ta yi muna kaga dai na harko likita mata masu juna biyu din sun ta awo sai a ce babu kaza yau komi in ka ta awo sai a ce ka biya ba a yi in ɗaukar shi ne za a yi maka sai ka biya gaskiya bai kamata ba ya kamata a zan kula da su na kuma wajen aihuwa in ka ta aihuwa sai mu ci a ce babu kaza babu kaza bai kamata ba in ma aici an kai maka sai ka sai magunguna da kanka ya kamata a ce in an yi ma mace aici wajen aihuwa likita ya kamata ya ɗauki nauyin wannan duka magunguna amma yanzu in baka sai ba sai dai allah ya taimaka maka yara in ka kai su likita ga su babu lahiya kuma a ce babu magani a lokacin an ce ana yin abun ga kyautar da ake nan ga yi ma yara ƙanana daga aihuwa zuwa shekara biyar an daina shi yau in ka kai yaro likita wallahi in baka sai magani ba su dai ba su iya baka sai a ce maka babu komai gaskiya ya kamata a rage kuɗin abun ga abinci abinci yau murka mun sani ba wani abu akwai ba na shehar wanda muke shifkawa balle a she zancen makaranta kuma fi sibilai nan ma adiba muna ɗaukar mana sabon matashi na mu uwayen yara ba wani hali gare mu ba gwamnati ya ce yana kaza yana kaza ya ce zai gyara amma kun babu gyara za a yi wata biyu uku ba a biya mu shanin ba dole in sun gashi in makarantar da kake karanta su akwai nisa baka da kuɗin taxi dole su yi abun ga su ya ji aiki sunana alhaji salisu amadu ya kamata su diba su gani tallahin da in ƙauye suke so ba shi bane a birni suke so tallahin da inda ake rikici wanda babu kwanciyar hankali ba shi bane suke so da inda ke da kwanciyar hankali kenan in ka lissahi a kowane matsayi akwai abubuwan da dabarar da fasa'ar da ya kamata a kawo musu a lokacin wakilin ma kasar kamaru awal garba ya kuma nemi jin abin da al'umma ke nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali a kasar akan yanayin siyasar da ake tafiyarwa wanda a gaskiya yana kawo dan cikas da kuma matsalolin da yake abkuwa na yan aure a ware na sashen renon ingilishi gaskiya ya kawo matsaloli shi ma da dama a yanayin tafiyar da mulki da kuma da cigaban al'umma baki da sunana munatu sado jawabin da mai kasa yi na sabon shigar shigara na da. a kan maganan mata na farko dai mata a gaskiya ba su da matsayi sosai a kan maganan siyasa a kasar kamaru amma gwamnatin kasar ta yi kokari a yanzu kam haka sabila da mun samu su darakta da aka saka da take nan mace kuma muna kokari dai kuma muna so a ce mun ga mace ta yi gaba sabila da makarantar mata yana da wahala sosai to a yanzu dai alhamdulillahi mun ci gaba sosai a makarantunmu kuma muna neman tallafi ne ga gwamnatin kasar kamaru da tashi tsaye a kan matsalolin da mata suke fuskanta a batun maganan kamar iyalai ne zan fara tukuna ma ga yara ƙanana sosai wanda muna da yara wanda suke tafiya makaranta muna so ne dai sabila da mafi yawanci lokaci ana cewa an ba da tallafi a makaranta idan ka je za ka yi askin yaro za a ba da kuɗi kalilan sai idan mun je sai mu ta cewa ba hakan ba ne to amma a gaskiya a wani lokacin kuma an samu ci gaba sosai ana ba da tallafin kuma ana kula da yaran mu a wannan bangare na magana karatu sosai an samu ci gaba hakan. Ana Abdulaziz Garba abinda nake kira kan matasa ne wato gwamnatin kasar kamaru su gaggauta ɗaukar mataki akan ainihin eh, matasa musamman mata bangaren aikin yi domin matasa da dama dai suna korafi kan wannan kamata ya gwamnatin kasar kamaru ta saurari kukansu to ɗau mataki akan wannan gaskiya domin ana fuskantar matsaloli eh, na samun aikin na matasa akwai yawanci da yawa cikin matasan da suke da takaddun aikinsu eh, na makaranta amma gaskiya ta bangaren samun aikin abin ya tittira sosai kamata a ɗau wannan mataki Nan kuma za mu da sa'aya yau sai mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilanmu Sulaiman Muni Barma a jamhuriyar Nijar da kuma Awal Garba a ƙasar Kamaru da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri. sai kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma sa wannan shekara ta 2019 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su mai. An jama'u cuta mai cutarwa. An Kafin mu kammala ga takaitattun labarai. ofishin jakadancin amurka a demokaradiyyar jamhuriyar congo ya yi wa amurkawa da ke kasar kashedi da suban kasar yayin da hukumomin ƙasar ke shirin sanar da sakamakon zaɓe ofishin jakadancin da ke birnin kinshasa ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a yanar gizo cewa amurkawa da ke zaune a congo su fara shirin barin ƙasar kuma kaɗa su dogara da taimakon amurka saƙon ya gargaɗi amurka wanda su guji wuraren taron jama'a da inda ake zanga-zanga kana su rika sauraren kafafen yada labaran ƙasar domin sanin abin da ake ciki kuma su zauna a cikin shirin kota kwana ranar laraba 30 ga wannan watan janairu ne da misalin karfe 11 na dare hukumar zaben congo ta yi alkawarin za ta sanar da sakamakon zaben fada tsakanin rundunar sojin najeriya da 'yan tawayin islama ta raba mutane 300 da muhallansu a arewa maso gabashin najeriya a cewar majalisar ɗinkin duniya babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a najeriya edward kalon ya faɗa a wata sanarwa yana mai cewa tasirin fadar da wannan lokaci akan kan fararen hula ya yi matukar muni kuma ya haddasa tsananin buƙatar kayan taimako. To masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Suleiman Muni Barma zai shigo da shirin na ƙasa shirin da ke haska fitila kan fice da waɗanda Allah ya jarabta da larura suke yi a fannoni daban-daban na rayuwa. kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan baba bindi abdullahi mr simon baban samira da iyalan fasto shehu musa elda enoch da yunana shehu musa da kuma phoebe samson a cimugu da dangin su duka allah ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu duka da rahotanni kuma da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma sharhi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma malam sidi da har hada shiri da bada umarni sai ma injiniya mu yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Le Monde aujourd'hui.